To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. uwa a yau za mu yi bayani yadda ake amfani da email ko yadda ake sanda post a shafin bloga ta hanyar email. Wato abin da nake nufi shine yadda za ka shiga ta email ɗinka ka sanda message in sai ka sanda ma wani shi sai ya zama kamar post ko kuma sai ya zama post a cikin bloga site naka. da farko abin da za ka yi za ka shiga um, blogger naka blogger dashboard naka kamar yadda muke gani um, sai ka yi login to your blogger site idan ya yi loading ya buɗe maka blogger dashboard naka sai ka tafi kai tsaye kamar yadda kake gani yawwa to wannan shine blogger dashboard namu this is our blogger dashboard so abinda za mu yi next sai mu taɓa setting alaman setting idan muka taɓa alaman setting sai mu kuma gangaro ƙasa a ƙarƙashin settings ɗin ga email na sai mu taba email uh, email bayan ka taɓa email so sai ka jira ya gama loading zai buɗe maka inda za ka kammala settings ɗinka depending on your network settings in network ɗinka na da kyau in network ɗinka na da kyau zaka ga ya buɗe da sauri idan kuma network ɗinka baya da kyau zaka ga bai buɗe ba so anan zaka ga abin da ya buɗe maka zaka ga sunanka na farko dot sai ka bahe baka wani blank column kaman anan wajen misali a da haka yake blank yake so kai ne zaka zaɓi wasu 'yan keys ko wasu 'yan word haka wanda za su yi sabin kamar password naka wanda da shi ne za ka yi amfani wajen tura saƙonka na email ɗin because shi wannan email ɗin sai ka idan ka wannan idan ka creating ɗin shi to dole ya zama private ba za ka taɓa sharing ɗin shi da wani ba saboda duk wanda ke da shi duk wanda ka ba email ɗin to zai iya posting a blog naka whether you like it or not saboda haka dole ya sabin as a privacy as, a, as your private email so that ko ba wayanka ba ko wayan wane ne ka ansa ko kwamfutan wane ne ka ansa idan ka tura message to wannan email ɗin to directly zai publishing abin da ka tura a blog naka amma a nan idan ka zo wajen settings din before kai settings zaka ga ya sanya maka ya yi cikin na tsakiya din nan ne save email as a draft post to a nan idan ka sanda idan ka bashi haka duk lokacin da ka turo email to zai zauna a draft ne sai ka biyo bloga sannan kuma kai publishing amma idan ka sanya shi publish immediately once ka turo within a short period of time zai yi publishing din shi a blogger naka so a nan wajen sai ka zaɓi wasu 'yan kalmomi da kake buƙatan amfani da su kamar yanzu misali kana iya sanya shekarun haihuwanka ko kuma ka sanya sunan garinku sai ya zama misali safilai manar dot sunan garinku at blogger.com wannan shine email ɗinka ko kuma secret email ɗinka da ya kamata ka dinga amfani da shi to nan ni bari in zaɓa wanda bari in za ktn 199 so yanzu duk lokacin da nake son yin message ko nake son yin publishing sabon post a wannan dina a blogger dina zan rubuta zan message wanda zan tura ma zai zama saifullahimanarktn manar.ktn199 at blogger.com so yanzu na gama wannan setting din abinda zan yi next sai in yi save changes ga save nan wajen daga gefen hannun ka na dama daga sama so bayan ka yi saving gashi ya ce maka settings were saved successfully so anan sai ka tafi gmail naka ko ma ba gmail ba ko ma wani email ne ko gmail ko email ko yahoo mail ko whatever ko yahoo mail ko hotmail ko duk wani ma email domain da kake iya amfani da shi ko a kwamfutan ka ko a wayanka ko a wayan wani ko a kwamfutan haya ko a kafe ko a everywhere in once wanda za ka yi message ɗin ka sanya wannan gmail ɗin da kai creating a wannan email ɗin da kai creating blogger email ɗin da kai creating to lallai zai je directly as a post to your blog so yanzu sai in yi creating sabon email wato ina son in tura email kenan so anan sai in rubuta to sai in rubuta sunan email ɗin da na creating yanzu wato sai fulani um, ah, manar yawwa gashi sai kula manar jtn199 at blogger.com subject kuma anan sai in sanya title dina title din da nake so ya zama kamar yanzu misali sai in ce how to how to develop an app how to develop an app yadda ake creating application so yanzu kaga kenan sai in zo a nan wajen sai in rubuta gangar jikin message rubutu na post dina wato here is the most simplest let's put it this way simplest way to create an android application with ease with ease so let me leave it this way so a nan idan ina bukata ina son thumbnail wato irin pictures din nan da ake sanyawa dan picture da ake sanyawa a matsayin thumbnail na post so sai in taba wannan dan abin nan din wato ina son yin attaching file kamar da yadda kake saving as yadda kake saving attaching file yadda kake attaching files sai ka shiga gallery naka sai ka zaɓi hoto ko kuma in bidiyo ne sai ka zaɓi bidiyo in hoto ne sai ka zaɓi hoto kuma dai wani irin fari ne sai ka zaɓa so a nan bara in shiga na ji let me pick this one sai in sanya wannan wannan will serve as my thumbnail to anan kawai sai in sanya send send message gashi ina send message once the message is sent once the message is sent in ka duba blogger ɗinka za ka ga cewa ya tafi so yanzu nan yadda za ka confirming ya tafi so yanzu mun san da message ɗinmu ya tafi sai mu je mu duba blogger ɗinmu mu tabbatar ya yi publishing ɗinsa very good to sai mu koma blogger namu an saka blogger namu ya bude sai mu shiga cikin post post namu mu ga shin post ɗin da muka turo ya shiga kamar yadda muka turo shi ko kuwa bai shiga ba to ga post mu ya shigo so sai mu biyu mu ga yadda muka turo shi haka ya shigo ko kudi ya samu wani canji so gashi muna muna viewing za mu yi previewing mu tabbatar da abin da muka turo shi ne shigo ga abin da muka turo how to develop an android application or how to develop an application ga body namu inda muka ce here is the most simplest way to create an android application with ease sannan kuma ga tumbling ɗinmu na wannan zakin da muka turo so wannan shine yadda ake creating a post via email uh, thank you very much ka manta ku yi subscribing na channel din thank you very much see you next time